jagoran 'yan takarar nan takwas na gwamna a jihar ta zamfara da ake yi wa lakabi da g8 sanata kabir garba marafa tare da sauran 'yan uwansa 'yan takarar da suka nemi tsayawa takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc su ne suka gabatar da karar inda suke kalubalantar hukuncin babbar kotun jihar zamfara wadda ta tabbatar da cewa jam'iyyar ta apc ta gudanar da zaben fitar da gwani to sai dai a hukuncin da ta yanke a yau kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a sokoto ta jingine wancan hukuncin na babbar kotun gusau inda ta ce babu shaidun cewa jam'iyyar ta apc ta gudanar da zaben fidda 'yan takara kafin gudanar da babban zaben shekara ta 2019 barista sirajo garba gusau na cikin lauyoyin da suka halarci zaman kotun ta ɗaukaka ƙara ya kuma yi ƙarin haske akan hukuncin da ta yanke. to da alƙalan suka zo suka fara da abu na farko suka yi bayanansu suka kawo hujju suka ce lalle ita wannan kotun high court tana da damar ta saurari wannan karar da masu kara suka shigar ta sake kuma cewa dalili na biyu su waɗanda suka shigar da kara dukkanin ta sa aminta da cewa 'yan takara ne domin 'yan jam'iyyar apc ne kuma sun sai fom suna su shiga takara doka ta yadda ishu na ɗaya da na biyu ta ce waɗanda suke amsa apel ta yadda da abin da suka faɗi to amma ishu na ƙarshe ne wannan na uku na hudu su ne an ka haɗe wuri guda cewa ita wancan ƙaramar kotun ba ta bi wannan shaidun da an ka gabatar ba na shaidar mutane da takardu ta bi su yadda ya kamata ba ta kai matsayinta akwai takarda da ita hukumar zaɓe INEC ta aika ma shi Adams Shomale take cewa ba a yi primary election ba sannan akwai kuma takarda da sun kace shi shugaban jam'iyyar APC na jihar shi ma ya aika sannan akwai takarda da shi ma Adams Shomale sake aika ma INEC yace ai za su sa 'yan takara a jihar Zamfara to wa'annan abubuwan ne sun ka duba sai suka ce don haka suka ce abinda kotun ta yi ta aminta da challe kotun ba ta yi bincike sosai ba akan wancan abin da haka sun aji wannan hukuncin gihi ba su ba da wata ƙura ba sun ka ce ga wani dan takara ko a ta dan wata jam'iyya ko wani abu a haka kawai suka yi shirin na tuntubi wani masanin shari'a a jihar Sokoto barista Kabiru Ma dawaki domin jin shin menene matsayar yan takarar jam'iyyar ta APC da aka bayyana cewa su ne suka lashe zabukan da aka gudanar na gwamna da yan majalisun dokoki na jihar da na tarayya makonni biyu da suka gabata a jihar eh shi ne yanzu zuwa gaba za a fahimci ga matakatun da kaga party ke party aka zaɓe ba individual ba APC da shi idan an samu sulhu tunda ko da mu wancan judgment din na farko na Abuja abin da ce an ba da dama INEC ta karbi ayi including da APC ga zaɓe logo da APC kawai ka gani ga na abin ganin zamfara babu hoton dan takara so idan Kira suka samu dama aka samu national working committee suka turo nasu list suka ce wake wannan ga consensus list shikenan in har kotu ta ba da dama ta ce a karbi wannan na shi da a karba shi a sahihi amma wancan na zabe shi ba zabe na ba a yi zabe ba don haka ba a karba so na san cewa yanzu ba za a bari abin ya dace sosai irin haka nan ba sai dai a sake ba national working committee dama su turo da wani consensus list wanda za a karba party aka zaba ba dan takara ba wanda su ya tsara kujerun su na sai a sa individual dan takara a ce su ne ba ci ta basu to sai dai duk da yake kotun a karkashin jagorancin mai shari'a Tom Shaibu Yakubu bata fito ta bayyana al'amari na gaba ba bayan yanke hukunci hukuncin to amma lauyoyin 'yan takarar bangaren gwamnatin jihar sun ce za su ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato Najeriya.